muna idan da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan yammaci lafiya yau takwas ga watan safar hijirar manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga makka zuwa madina shekara 443 wanda yake ya yi daidai daga sha shida watan septemba miladiya shekara 2021 muna roƙa allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani har yau muna cikin karatu na littafin na alfikihul muyassar wa adillatihi min alqur'ani was sunna wallafa na malamin na ash-shaykh sa'ad yusuf abu aziz hafizahullah kuma wannan shine darasi na goma sha shida in ba mu manta ba sati wancan mun faro karatu kan babi mai faɗi babi na alwudu muka zo muka kwana kan matsala da malam ya kawo kashiyar wannan babin ma ji bula wudu abin da yake ya ba, sai an yi alwala sa'annan ayi wanda mun ji ababa ne guda biyu na farko sallah duk wani abin da ke dauke da suna sallah a shar'anci wajibi ne sai an yi alwala sa'annan ayi abu na biyu shine tawafi a kewaye da ɗakin ka'aba al-musharrafa wanda shi ma wannan abu ba a yi sai da alwalla kuma alwalla da ake yi sana ya tawafi alwalla ne bisa ga wajibci ba alwalla ne da yake mustahabbi wanda ake so mutum ya yi ba wannan shi ne abinda muka kwana a kai sati wance ba za mu tashi kan matsala da ke gaba ma yustahabbu lahul wudu abinda yake mandubi ne a yi alwala kafin a yi yana abin da yake mustahabbi ne in za a yi sa a gabatar da alwala sannan a ma abin da yake in za a yi ba wajibi ne a yi alwalla ba amma ana so idan mutum ya yi alwalla fa Hassan ya yi abu mai kyau in bai yi alwalla ba yi wannan abin ba yi da laifi a shar'ance to su ne wa'annan ababen da za mu ji malam ya jero su a ƙashiyan wannan matsala al'awwalu na farko inda zikirillahi ta'ala a wurin ambaton Allah maɗaukaki mutum na sun ya samu wani tafarruge a cikin rayuwarsa domin zikiri ina son zauna ne in yi hailala ko in yi tasbihi ko takbira ko istighfari ko salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya ɗiba makansa lokaci kawai ya aji zai yi wannan matsayi to yayin da mutum ke wannan matsayin mustahabi ne in yayi alwala sannan ya ma zikirin zai samu ƙarin lada na alwala a halin da yake son ya gana ko ya rinka ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala mana cewa ya fihi mutlaku zikir ko kuma duk wani abin da ya ɗauki sura zikiri ya shiga cikin wannan ainihin babi da haka mutum na iya yin zikiri ba da alwala ba kowane irin nau'i na zikiri amma mustahabbi ne da mutum ya gabatar da alwala sannan ya yi zikirin lokacin ya fi kasancewa cikin siffa da ya fi cika ya fi kyawu don haka sai a kula in mutum na son ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to abin da zai karawa wannan zikirin nasa darya da ɗaukaka da falala ya yi alwala kafin ya soma A na الثاني نبي عند a wurin baici. mutum ya taso zai zo ya kwanta yana jin bacci in yi alwala sannan ya kwanta ya aikata abin da yake mai kyau a cikin shari'a na musulunci mustahabi ne yayin da mutum zai kwanta ya kwana da tahara mutum ya yi alwala kafin ya kwanta lima rawahu albara mun azibin radiyallahu anhu saboda hadisi da albara dan azbiyar waito Allah ya ƙara yarda a gare shi ƙala shi bara ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتا غريش ياتي إذا أتيت مضجعك idan ka zo a wurin kwanciyanka idan ka zo a wurin baicinka fatawadda wudu'aka sala kayi alwala irin alwallanka da ka saba kana yi don sallah fatawadda udu aka lissara kina za ka yi alwalla alwalla cikakken alwalla irin wanda ake yi a yi sallah in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sun mataji ala shakkikal Sa'an sa'annan sai ka kwanta akan gefen ka na dama a ga wannan suna na biyu kenan a wurin kwanciya bayan kayi alwala in za ka kwanta sai ka kwanta kan gefen damanka thumma kul sa'annan sai ka ce allahumma aslamtu nafsi ilaik allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na miƙar da raina zuwa gare ka ko na sallamar da lamarina gaba ɗaya zuwa gare ka wajjahtu wajhi ilaik kuma na juyar da huska na zuwa gare ka ya Allah wa fawwattu amri ilaik kuma na maida lamurra na gaba ɗaya zuwa gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa alja'tu zahri ilaik kuma na kwantar da bayana zuwa gare ka ragbatan wa rahba ragbatan wa rahbatan ilaik ina mai ƙaunan alkhairi a wurinka kuma ina mai jin tsoron azaba duka a gare ka ya Allah kaga wannan siffa da ake bukatar mutum ya kasance tare da shi a halin rayuwarsa mutum ya zama duk lokacin da zai fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da wa'annan siffofi guda biyu ragbatan wa rahba kana mai kaunan samun dace wurin Allah subhanahu ta'ala ko kana mai jin tsoron azaba na Allah subhanahu ta'ala wannan shine hanya da in mutum ya fuskanci Allah da shi ya fi samun dace domin ka kasance da kaunan ne kawai ba tsoro ba za ka aikata abin da zai kare ka daga wannan halaka ba in kuma tsoro ne kawai ba ka iya kusancin Allah domin kana tsoro sai ka fuskanci Allah ragbatan wa rahba kana mai kauna kana mai begen abin da ke wurin Allah subhanahu ta'ala kuma kana mai gudu da tsoron azaba na Allah la malja wala manja minka illa ilaik babu mafaka ko babu wurin gudu a tsira daga barinka ya Allah shi dai kuma zuwa gare ka duk wanda ya tashi ce zai gudu daga barin Allah zai koma ga Allah ne domin ba inda mutum zashi inda kabiru kana cikin ainihin sansanoni na Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ka gudu ka je ko ina ya ma sharil jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi mutum bai da inda zashi yayin da kake gudu daga barin Allah kana komawa ga Allah ne baka da inda za ka ba wani mafaka ba wurin gudu a koma babu wurin buya daga barin Allah subhanahu wataala shiri zuwa ga Allah Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta ya Allah na yi imani da littafinka wanda ka saukar alkur'ani wa nabiyyika allazi arsalt kuma na yi imani da annabinka wanda ka aiko addu'an kenan inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kwanta ka kwanta gefen daman ka bayan kai alwala sai ka ce allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi wannan shine addu'a yace fa in mitta min lailatik idan kai wannan matsayin sai ka mutu a cikin wannan darin fa anta alal fitra ka mutu akan tafarki na Allah ka mutu dan aljanna waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi ka sanya wayannan kalmomin su zama karshen abin da zaka yi hurici da shi ya zama wannan shine karshen abin da zaka faɗa kenan kai wannan addu'an sai kai wani fira sai ka maimaita kuma wannan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma hadisi ne muttafaqun ala sihhati an yi ittifaki tsakanin Imam bukhari da Imam Muslim a wurin fitar da shi kuma an ce hadisi muttafaq so da muna jin wasu suna bada wani istilahi wa musan ko ina suka sawo ga istilahi wanda ke la ra'sa lahu wala zanab bai da kai bai da buni su ka an ce hadisi muttafaq jama'ul maluka sun yadda da shi hadisi nan muttafaqun ne a an ce hadisi muttafaq shine hadisi da aka samu lafzan wa hattan muttafiq lafazin da rubutun yanda bukhari ya rubuta da yanda lafazin hadisin yake yi daidai da yanda muslim ya rubuta kuma da lafazansa muna san musu hadisan ma'anan na yin daidai bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito ba a cewa muttafiq shi a ce rawahul bukhari wa muslim buhari ya ta musu ya ga an ce hadisi muttafaqun alaihi daidai dari bisa dari wurin rubutu da wurin lafuzza na hadisin duka sun dace shi ce muttafaqun alaihi muna fahimta wayannan islahat suna da muhimmanci a fahimce su a wurin daukan karatu na shari'a saboda a san me ake nufi da muttafaq wani ce muttafaq yana an ce muttafaqun shikenan kaga maluma duka sun yarda da shi ba manan shikenan ba hadisi in ya inganta dole a yarda da shi amma hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun ruwaito gaba ɗaya da rubutun hadisi. da yadda ake karantawa ɗari bisa ɗari babu bambanci amma da an samu bambanci kila wurin guruci ko rubutu ba cewa muttafaqun alaihi sha ce rawahul bukhari wa muslim bukhari ya ruwaito muslim ya ruwaito sai a ce ma kila wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin bukhari kenan kenan lafazin muslim akwai bambanci tsakanin lafazin muslim da lafazi na bukhari da fatan muna fahimtar wa'annan istilahat a wurin daukan karatu na sunna musamman don haka muka dubi hadisin nan gaba daya a shahid cikin hadisin kan maudu'i da muke magana a kai shine a ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah in ka zo a makwancinka kayi alwallanka irin alwallanka da kake yi don sallah haka shi kenan da haka wannan na nuna cewa an za a kwanta mustahabbi ne a yi alwalla ba wajibi ba mustahabbi ne kuma kai alwalla kai wannan matsayin to kana cikin waɗanda in sun rasa rayukansu a cikin wannan darin kayi mutuwa wanda yake akan fitara. akan tafarki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke sun al'umma su haɗu da shi a kai kenan ka dace da gida na aljanna thalith na uku inda tilawati alqur'an a wurin tilawan alqur'ani ka san karanta alqur'ani mustahabi ne kai alwalla sa'annan ka suma karatunka na alqur'ani mai girma qala al-imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahma ya ce wa yustahabbu an yakra alqur'ana wa huwa ala tahara mustahabi ne ga mai karatun alqur'ani yayi karatunsa bisa ga tahara kenan da yanda zai yi karatun yana cikin tsarkinsa fa in qara'a muhdithan amma da mutum zai yi karatu alwallansa ya kari bayi da alwalla jaza karatunsa ya dace bi ijma'il muslimin wanda babu sabani tsakanin musulmai babu wanda daga cikin magabata da ce in baka da tsarki kai karatun qur'ani karatunka ka saba wa Allah ko karatun bai yi ba amma an kai alwala kai fahara kafin kai karatun alkur'ani ka yi abin da yake abu mai kyau ka aikata abin da yake mustahabbi ka kyautata wannan zancen imamun nawai ya yi sane a cikin littafinsa albayanu fi adabi hamlatil qur'an na imamun nawawi shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya za a ga wannan bayani arabe abu na hudu liljunub idha arada al'aql aw shurbi aw an-nawmi aw mu'awadat al-jima' liljunub ga wanda ke kame da janaba idha arada al'aql in mutum na tare da janaba sai na son ya ci abinci to an fi son ya yi alwala sannan ya ci abinci in bi yi niyan wanka ba kila niyan sai zai jinkirta wankan to in yi alwala sa'an na ya ci abinci shi ya fi kyau haka ne in zai sha duk wani abin sha da janaba an fi so mai shi ya alwala kafin ya sha wannan abin sha haka ne in zai yi baici an fi so ya yi alwala sa'an nan ya kwanta wannan mustahabbi ne ga mai janaba na awa ba au mu'awadatil jima'a ko ga mutum ne ya sadu da iyalinsa sai yana son ya koma kuma mustahabi ne ya sanya alwalla tsakanin saduwansu na farko kafin ya sake kowa ga iyalinsa ba wajibi ba to wayannan ababan duka ana son mutum yayi alwalla yana tare da janaba kafin ya aikata su fa na aisha ta radiyallahu anha qalat an samu daga uwar mu'mini aisha Allah ya kare da a gare ta ita ta ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan kana junuban idan ya kasance yana tare da janaba fa da an yakula aw yanama sai ya so ya ci abinci ko ya bai ci tawabba a wudu'ahu lis-sala yana alwala irin alwallansa na sallah irin alwala da yake na sallah shi yake yi ya ɗaukan alwudu'un nan da ma'anan wanke hannu a wurin cin abinci domin annan sallallahu akwai hadisi da ya ambaci wanke hannu da suna alwudu cikin hadisi da yake cewa wufiyayyen abincinku shine abincin da yake akwai alwudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu wannan ba alwallan sallah ne. fiyayyen abincin ku ne abincin da aka wanke hannu kafin a ci da aka gama cin abinci kuma aka kuma wanke hannu sai zai ce yana alwala a hulis sala dan a gane irin alwala da ake yi a yi sallah haka manzo sallallahu sallam yake yi wa an abi sa'idin radiyallahu anhu shi wannan hadisi muttafaqun ala sahati wannan hadisi da muka ɗauko kuma na farko kenan hadisin Aisha imam al-bukhari da imam muslim sun yi tafaki a wurin fitar da shi cewa ana abi sa'idin radiyallahu anhu an samu daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kare da shi. annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce idza idan ɗayan ku ya ainihin zai cewa iyalinsa idan ku cewa iyalinsa sun ma'ara da an ya'uda sa'an ya su kuma ya koma ya sadu da iyalinsa sai yana shaukin kuma falyata wabba bainahuma wudu'a ya sanya alwala tsakanin saduwansu na farko da saduwansu na biyu hawana ya tabbatar da wannan mustahabi ne a cikin ya shi ne kara da cewa fa'in innahu an shatu lil auda gudumin alwalai ya fi karawa namiji kwarjini ko ƙwazo a wurin komawa ya sadu da iyalinsa wannan magani ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga ma'aurata wa'anda ke tare da iyalinsu idan sun sadu da iyalin suna sun sake komawa ga iyali ko su sanya alwala tsakanin saduwan farkon da wanda za su koma domin yin haka yana ƙara wa mutum ƙwazo yana kara mai kwarjini a wurin saduwansa da iyali a wannan sai tabbatar cewa mutum ya sadu da iyalinsa yana sun komawa mustahabbi ne ya yi alwallah ba wajibi ba in yi alwallan ya aikata abu mai kyau da zai samu lada a kai alhamis abu na biyar ƙoblal gusul kafin mutum ya yi wanka wankan tsarki mustahabbi ne ya yi alwallah kafin mutum ya yi wanka wankan tsarki mustahabbi ne ya yi alwallah ba wajibi ba mutum zai yi wankan tsarki sai bai yi alwalla ba kawai sai fara da wanka kawai iya wanke jikin shi duka sai cikin wankan ya kurkure bakin shi ya shaka ruwa ya cika wanka wanda wannan siffa na wanka maluma na ce mai siffatul ijaza siffa wanda yake ya juzu in kai yayi amma siffa wanda yake siffatul kamala wanka cikakke shine wanda za a yi alwala sa'annan a yi wankan kaga wannan na nuna ce mana alwallan ba wajibi ba ne da haka malam ya kawo shi a kashiyan ma yustahabbu lahu alwudu abinda ake so mutum yi alwala kafin yayi da haka mai wankan janaba in bai yi alwala bai yi wankan da sharaɗin ya kurkure bakin shi ya sha ruwa wannan yana cikin sharɗi da malam maluma suka aje to wankan sa ya cika da haka malam ya kawo wannan fa aisha ta radiyallahu anha qalat dalili an samu daga uwar a aisha Allah ya kare za a gare ta ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan tasala min aljanaba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan yana wankan janaba ko idan zai yi wankan janaba yabda yana sumawa fa ya daihi sai wanke hannayensa biyu sun ya yafruga biya minihi ala shimali sanan sai rinka ɗeban ruwa da hannun dama yana zubawa akan hagunsa fa yaksila farjahu sai wanke farajinsa sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke hannayensa sai sa dama yana ɗebo ruwa yana zubawa yana sa hannunsa yana wanke farajinsa sun ya tawadda wudu'ahu lis-sala sa'annan sai alwalla thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-sala sa'annan sai alwalla irin alwallansa da yake na sallah kenan in yi alwallan ya kare sa'annan yake cika abin da ya saura na wanka kamar da za mu ji bayani kan wanka idan mun kai babi na ainihin wanka na tsarki wannan hadisin imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa السادس abu na shida ya kulli salatin ga kowane sallah mustahabi ne mutum zai yi kowane sallah ya jaddada alwallansa kowane sallah sai mai alwalla kowane sallah sai mai alwalla mustahabi ne ko da alwallansa na sallan da ya da ya gabata bai kare ba in yi alwalla ya yi abu mai kyau kafin ya je yi wani sallan kuma saboda dalili kamar da malaka fa an buraidata radiyallahu anhu qala an samu daga buraida Allah ya ƙara yarda a gare shi ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya tawadda'u inda kulli sala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana alwalla a wurin kowace sallah inda kulli salatin a wurin kowace sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tawadda yana alwalla falamma kana yawmul fath yayin da ya kai ranan nan na fathu makka ya yayi alwala wa masaha ala khuffaihi sai shafa akan huffinsa guda biyu kenan bai fidda huffin ya wanke kafa a cikin alwallansa ba sallallahu alaihi wasallam wa sallas salawat sai yayi sallolin wannan yinin gaba daya bi wudu'in wahidin da alwala ɗaya wannan alwalan da yi. da shi ne ya fara salloli tun salla a la'asar maghrib lisha ya yi sallolin nan duka bi wudu'in wahidin da alwala ɗaya faƙola lahu umar sai umar ɗakata allah ya ƙare da ta a gani shi ce ya rasulallah ya kai manzon allah in na ka fa'alta shi'an lam takun taf'alu lille ne ka aikata wani lamari wanda ba ka kasance kana yi ba abinda ka yi wani banga ka kasance kana yi ba faƙala sai a nasarar ce amdan fa'altuhu ya umar ce da gangan ne haka ya kai umar domin nuna muku ba wajibi ne a yi alwallah ma kowane sallah ba muna fahimta ga wanda ke da alwallah ba wajibi ne sai ka jaddada alwallan ka ba ya ce amdan fa'altuhu ya umar ya ce na yi haka ne da gangan kenan na san abin da nake ciki ba mantuwa ne ba amdan fa'altu na aikata haka ne da gangan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma imamu musulmi ya rubuto har da wasu ma daga cikin maluma na hadisi A sabi na bakwai inda kulle hadas yayin da duk aka samu alwala na mutum ya warware ko da ba lokacin sallah ne inda kulle hadas a yayin da mutum alwalansa ya kare ko da ba lokacin sallah ne ba ko bayan yanzu yi sallah ba yayi alwala shi ma wannan mustahabbi ne fa an buraida ta aidan an sake sama daga buraida Allah ya ƙara yarda a gari shi ƙala ya ce asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman manzo sallallahu alaihi wasallam ya wari gari a wani yini fada'a bilalan sai ya kira bilal bin rabah an sai kira bilal ibn rawa fa qala sai ce ya bilal ce ya kai bilal sabaqtani ila aljanna ka riga ni a cikin aljanna ka a cikin aljanna ku kana gabana a cikin aljanna inni da al-barihata aljanna jiya dare na shiga aljanna ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasamitu hashat fasamitu hashhataka amami shi na ji hashhataka amami ina jin takinka hashasha taki jin karan tafiyar mutum hanzu ina ji takinka amami a cikin aljanna faƙola bilal sai bilal ce ya rasulallah ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma azdantu qattu illa sallaitu raka'atay yace tunda nake ban taba kiran sallah ba shi na yi sallah raka'a biyu inda na yi kiran sallah sai na yi raka'a biyu sa'annan in zauna na farko kenan wala ne hadathun qattu ban taba ina tafiya alwala ya kare ba illa tawaddatu inda husaina ya alwala a wannan wurin ko da ba lokacin sallah ne ba indai alwala na ya kare ina alwala ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce dai hada ya ce wannan shine dalili kisa nake jin takin ka gaba na cikin aljanna wannan shine dalili in kai kiran sallar kana raka'a biyu wajen lokacin da alwallanka ya warware kana sake alwalla lihaza wannan shine dalili wannan shine amma fa bayan Allah kada mu ce fa wannan hadisin na gwada cewa Bilal ya shiga riga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna ko ya riga sauran annabawa ma shiga aljanna ko ko ya riga ma sauran waɗanda suka tsere mai daga cikin sahabbai shiga aljanna ba abinda ake nufi kenan ba shi ne maluma sun ce abinda hadisin nan ke nuna mana shine Bilal dan aljanna ne annabi sallallahu na bashi labari yana daga cikin kuma 'yan farko wa'anda za su shiga aljanna saboda hadisi da aka samu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yarda a gashi wanda Imam Muslim ya fitar a cikin sahihinsa cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai faru ranar kiyama yana cewa ati babal jannati yawmal kiyama. yace zan zo a bakin kofan aljanna ranar kiyama fa'as taftihu she nemi a buɗe min faya kulul khazinu sai mala'iki da ke tsaron ƙofa sai ya ce man ant kai ne wa fa'akulu muhammad sallallahu alaihi wasallam ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam faya kulu sai wannan mala'iki ce bika umirtu kai ne aka hore ni kai aka min horo in buɗe ƙofar aljanna don kai la aftahu li ahadin qablak bazan budewa wani kofan aljanna ba gabaninka sallallahu alaihi wasallam hawa na fito hadisi na fito karara na tabbatar da cewa farko wanda zai shiga aljanna shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga hadisi na wannan babin babu abin da yake nuna mace da tabbatarwa cewa bilal yana daga cikin jerin sabai al na lahum bil janna wa'inda aka da bisharan za su shiga aljanna suna nan suna tafiya a kan durin kasa wannan matsayi masu shi sun gabata yau rayuwarmu ba wanda ya samu irin wannan garanti muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka matsayinmu wurin ganin wa'annan mutanen da zama ana makwabtaka da su a cikin aljanna ba don aikinmu ba amma saboda falala da jin kai da rahama na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kai mu inda zai kai wa'annan bayinsa na kwarai shi hadisi hadisin imamu tirmizi ya ruwaito wanda muhammad nasiru dini al'albani a cikin sahihul jami ya fi da hadisin nan kan hadisi na 7,894 da haka sai a kula a thamin abu na takwas wanda yake mustahabi ne a yi kafi. don shi mala ya ce minal kai'u idan mutum ya yi amai mustahabi ne bayan mutum ya yi amai sai ya yi alwalla. amai ba wai yana karya alwalla ba ne amma kai amai ana so in kai amai ka yi alwala wannan mustahabi ne fa'an abin darda radiyallahu anhu an samu daga abin darda daga abin darda Allah ya kare yarda gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a cewa annab sallallahu alaihi wasallam yayi amai fa afkara sai ya karya azumin sa sai yayi azumi da yayi amai sai ya ci abinci ana ci ah, to amai kuma na karya azumi amai akwai aman da ke karya azumi akwai amai wanda baya karya azumi kamar ne tabbata a cikin hadisi an sarki man zara'a alaihi alqai'u fala qada'a alaihi duk wanda amai ya rinjaye shi babu wani zancen biyan bashi wa man istaqa'a falyaqdi amma wanda shine ya sabbaba aman me shi yana jin musuwa lokacin ga kana jin wani kana jin damuwa sai in yi amai sannan ka huta wani sai ya tura ya yatsunsa har makogoronsa dan yayi amai to in mutum yayi haka azumin shi ya karye amma wanda amai yarin jaye shi ne kawai gaba ɗaya ga amai ya taso mai amai sa bai kare ba wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka wannan hadisi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amai fa aftara sai karya azuminta wata fata wadda kuma sai alwala da ya karya azumin kuma sai alwala ta wannan sai ne cewa mustahabi ne mutum ya yi amai ya yi alwala amma ba wajibi ne ba wannan hadisin an duba sahihu sunan tirmidhi imam tirmizi ya da shi muhammad nasiruddin albani kuma ya da shi a cikin littafin haka ne a cikin irwawul galili fi takhrij ahadith manar sabil na muhammad nasiruddin albani kan hadisi na daya ya fitar da wannan hadisin at-tasi abu na tara min hamil mayyit idan an dauki gawa mustahabi ne in an dauki gawa ayi alwala kada ka kama aka daga gawan duka mustahabbi ne kai alwalla li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu yarfa'u da hadisi na abi huraira Allah ya kare yarda a shi yana cire hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya faɗi ya ce mana ghassala mayyitan falyagtasil duk wanda yayi wa mamaci wanka yayi wanka man ghassala mayitan falyagtasil dukkanin wanda ya yi wa mamaci wanka to ya yi wanka waman hamalahu falyatawadda wanda kuma ya kama aka ɗauki gawa shi ma yi alwalla in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ingantacce imam abu dawud ya ruwaito muhammad din albani a cikin irwawul galili fi a ahadith manar sabil kan hadisi na 144 ya fitar da wannan hadisi kuma ya tabbatar da ingancinsa bayan ya kare mala ce qala shekul albani sai a shekul allama muhammad nasiruddin al-albani sai ya faɗa ta'alikan ta'aliki yake yi wa wannan hadisin rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa akiba hadal hadis bayan ya kawo hadisin sai ya ce wa zahirul amru yufidul wujub zahirin umarni na wannan hadisin na nuna wajibci ne man ghassala mayyitan falyabtasil duk wanda ya yi mamaci wanka yi wanka kaga zahiri fi wujub yana gwada wajibci ne wa man hamalahu duk wanda ya dauki gawa wanda ya ɗauki mamaci ya yayi alwala Zahirinsa, sa yufidul kamar yadda ke mukarrar inda ulama al-amru yufidul wujub umarni yana amfanar da wajibci shi dai in ya zo da karina abin da ya zo yake bayyana wa cewa wannan ba ana nufin wajibi ne ba to nan karinan malin zai bayyana a nan ya zahirin umarni yana amfanar da wajibci wa inna malam na kulbihi ko amma ba mu ce wajibi ne in kai wa gawa wanka kai wanka ba in ka ɗauki gawa kai arla ba mu ce wajibi ba wajibi ne yin haka ba hadisi bin abbas saboda hadisi na abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghusl babu wani wajibcin wanka a kanku idan kun yi wa mamatanku wanka ba wajibi ne in kun yi wa mamatanku wanka ku yi wanka ba iza tasaltumuhu idan kun yi wa mamaci wanka sai ku yi wanka ba wajibi ba ne fa ina mai yi ta kuma laisa bi najis domin mamacinku ai ba na najasa ba ne shi gawanku ba najasa ba ne fa hasbukun an taksilu aydikum ya ishe ku in ba ku iya yin wankan ba ku wanke hannayenku kawai in kai wa gawa wanga kare ka wanke hannunka ya ishe ka inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan hadisin har wayo hadisi ne wanda yake hadisin ingantacce ne imamul hakim ya ruwaito kuma yace sahihi ne akan sharadi na imamul bukhari imamu zahabi ya ce kwarai kuwa abinda imamul hakim ya faɗa haka ne imamu nasiruddin al'albani ya ce hadisi ne hassanin a cikin ahkamul jana'iz kan ainihin shafi na hamsin da hudu imam nasiruddin al-albani ya kawo wannan hadisin ya ce hadisi ne hassan tare da wannan sai muka fahimci cewa in ka yi wa mamaci wanka ba wajibi ne ka yi wanka ba kenan wannan kwakin nuna shi ma alwallon ba wajibi ne domin cewa da ya mai yi ta kun laisa bi najas domin mamacin kun ba jasa ne ba sai gwada cewa babu wani zancen yi wanka akan wannan matsayi haka ne babu zancen yi alwala alal wujubi akan wajibci shirye mustahabi ne kai kayi abu mai kyau amma baka yi ba fala a alaik babu komai a kanka naka sai a kula wayannan ne jerin ababa guda guda tara wayanda malaye ya kawo a kashiyan wannan matsala na ma sahabu lahul alwudu abinda yake mustahabi ne a yi alwalladan shi sai ainihin babi ko matsala da ke gaba shuru shurutu sihhatul wudu shurutu sihhatil lodo sharuda na ingancin alwala shurutu sihhatil wudu sharuda da ke ingantar da alwala kina abinda sai sun tabbata sannan alwallan mutum ya inganta in ba a same su ba alwallan ba su inganta ba bambanci tsakanin shurut da arkan a wurin maluma fukaha shine su shuruɗu nan ababa ne da ana bukatar samu su kafin a fara ibada sharaɗi kenan amma an ce rukun shine abin da gimshiki ne a cikin ibadan da an bar shi ba ibada da aka matsayin su ɗaya in ka bar sharaɗi kenan ibadan kafin ma ka fara ka rusar da shi fatan muna fahimtar wayannan shurut da arkan ana samun arkan ne fi dakhilil ibada cikin ibada amma sharadi qabla shuru'u fi kafin a fara sai an tabbatar da su to wayannan sharuda sune sharuda da sai an tabbatar da su kafin alwallahi samu inganci in an yi shi liwudu'i thalathatu shurut alwalla yana da sharuda guda uku conditions guda uku al'awwalu sharaɗin farko anniya yin niyya sharaɗi ne duk wanda ya alwala ba da niyya ba bai da alwala sai mutum ya gabatar da niyya qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'mal binniyat ayyuka duk ana yin su ne da niyoyi wa innama likulli imri'in ma nawa kowa kuma na samun gurgudun abin da ya niyya kai. da haka abin da kai ko da na ibada ne in baka gina shi akan niyya ba baka yi ibada ba wannan shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu innamal a'mal binniyat ayyuka duk ana yin su ne da niyoyi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi ittifaki a wurin fidda shi wa qala shawkani Imam Shaukani shawkani kuma yace wala yakunu du'an shar'an wala ya kunu du'an shar'iyyan ba zai kasance alwalla ba alwalla wanda shari'a ya tabbatar ba illa bin niyyati shari'in mutum yayi niyya kuma niyya listibahati sala niyya da mutum zai kan cewa zan yi alwalla ne domin in halatta wa kaina iya yin sallah wannan ne in mutum yi alwalla ba da irin wannan niyya ba bai da alwalla ya niyyatu min a'malil qulub kuma niyya na daga cikin ayyuka na zuciya niyya aikin zuciya ne wannan zance da muka yi na muka ji na Imam shaukani ya kawo cikin tafsir ad-durarul bahiyya fil masail fiqhiyya shafi na shida mala wa niyyatu min a'malil qulub niyya na daga cikin ayyuka na zuci wa talaffuz biha bid'a hurtaniya bayin Allah bid'a ce huruta niyya bid'a ne mutum ya karanta niyya da harshe bid'a ne a cikin ibada qala al-imam ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim Allah masa rahma da jinka yace lam yakun sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi awwalihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana fada a farkon sa ba ay yana nufin farkon alwala ba baya cewa nawaitu raf'il hadath nayi niyan dauke dauda alisalam bai faɗin haka an gwada muna muna ƙanana a makaranta za ka yi alwalaniya alwalaka ce allahumma inni uridul wudu'a li raf'il hadath ya allah lalle ne na yi niyyar zan yi alwala domin ɗauke dauɗa annabi sallallahu bai kasance yana cewa na nawaitu raf'il hadath na yi niyyar ɗauke dauda ba wala istihbati sala wala wala istibahati sala haka ne bai kasance yana cewa nayi niyan zan halatta wa kaina yin sallah ba Lahuwa, huwa shi annabi salatan bai taba yin haka ba wala ahadun min ashabihi albatta babu ko ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya taɓa yin haka ko su ɗaya? zai alwala ce nawaitu raf'il hadath a'a annabi salatan bai taba yi ba babu ko mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabayi walam yurha walam yurwa anhu fi dhalika harfun wahidun ba a taba ruwaito ko harafi ɗaya kan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba la bi isnadin sahihin ba a ruwaito da sanadi da inganta ba wala da'ifin kai ko hadisi da'ifi da yazo da nawaitu wallahi ba a samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gani cikin wani littafi wasu kuma iyakan iliminsu shi kenan ya gani cikin littafi zalika mablaguhum min ilim, to ba ga shi rubuce ba me yasa yake cikin littafi a ba hadisi ko ifi da ya zo a nasarar shi na cewa na waitu kaza a wurin sallah ko wurin alwala annas sallah sai mai tabayi ba zadul ma'at na imam bil qayyim ya fidda wannan ko yi wannan zance cikin mujalladi na farko shafi na 189 zuwa 190 daidai shawul islam ibn taymiya shi ma a cikin alfatawar fatawal kubra yayi magana makamancin wannan da ke nuna mana cewa hurutaniya bid'a ne ce wata talaffuz bin niyya yace hurutaniya mutum yace allahumma inni uridu al-wudu'a li raf'il hadas ko nawaitu raf'il hadas wannan abin shawul islam ya ce naqsun fil wa din wani nakasa ne a hankali nakasa ne kuma a cikin addini kamar ya zo ya Allah ce Allahumma inni nawaitu kaza wani wasu ke na sallah Allahumma inni nawaitu a faru salatu dhuhr aqtadi bil imam lillahi ta'ala Allahu akbar yace shi wannan abu da ake yi hurutaniyan nan naqsun fil aqli wani nakasa ne a cikin kwakwalwa waddin na kasa ne kuma a cikin addini ya ce an mafi din dalilin kasancewa haka na kasa a cikin addini fali annahu bid'a wa domin yin wannan abin bid'a ne kuma duk abin da yake bid'a ne na kasa ne a cikin addini ba a yabawa in mutum ya yi bid'a ko ba a samun mutum na bid'a shi wanda ke da karancin addini ko karancin fahimta addini ko kuwa ya zamo mai fahimta ne a mai bin son zuciya kaga wayannan duka na kasa ne yace amma kaga na kasa a cikin addini fali annahu bid'a dan kasancewa wannan abin bid'a ne wa amma fil aql wa amma na kasa a cikin hankali da malam ya fada yace fali annahu bi manzilati man yuridu an ya'kula ta'aman ko domin cewa nawaitu raf'il hadas ko nawaitu ada'a fardu salati kaza da mutane ke faɗi wo wanda ke faɗin wannan bi manzilati man yuridu an ya'kula fa'aman shi mai haka yana daidai da wanda ke son ya ci abinci mutum ne ke son ya ci abinci shi yazo kana tsaye sai yazo ya ce fa yaqula sai ya ce nawaitu bi wad'i yadi fi hadha ina ina son saka hannuna a cikin wannan kwano nawaitu bi iyadi yadi fi hadha ina ina son in saka hannuna a cikin wannan kwano anni uridu an huza minhu lukuma saboda ina son in yanki loma daya daga cikin kwano uha loman a bakina فأضعها في فمي شيء سكلوما uha sa’an nan in haɗe li سأنا هدي in دم قوشي mutum na gaya ma haka ka ce mai shi mahaukaci ne mutum zai ce ma a ina so in ci abinci da haka ina so in sa hannu na cikin kwano na yi niyya kenan sai in yanko loma sai in saka baki sai in tattauna sai in haɗe domin in ƙoshi da yaronka ya ya fara yana ma haka wace kai kubar fa abinci da sai an kai shi likita da ake ainihin gwaji na binciken kwakwale masu lafiya a bincika na lafiya hukwa misali da muka saba muna yi nan cewa kamar mutum ne kai da mahaifinka kawai ke cikin ɗaki sai ya kira ka da safe ce ka zo ka share ɗakin babanka na zaune kan gado shi ka shigo da sinsiya shi ka ce baba na yi niyan zan zo in share jikin ɗakin ga don ka ce in share ɗaki ya ce kai lafiya kuwa me za zai faɗa haka domin ya fi ka sanin abin da za ka yi ko ba haka ba shi ya sa ka ba shi ka ba shi labari ba Allah ya ce ka yi sallah in za ka yi alwala Allah ya fi ka sanin alwala za ka yi abinda ake nufi da niyya kai ma ka san za ka yi alwala ne sannan ka soma wannan shi ne niyya da fata mun fahimci don haka na waitu na waitu wallahi mu tattara mu sama kundin shara a kai bula domin sun mutu da jimawa an kana tafiya da su kana tafiya da mushe mai mugun wari a wurin ibada ba a karantawa domin bid'a ne niyya ba aikin halshi ba ne aikin zuciya ne wani kaga wai bai shi wallahi sallah na mai sa wallahi ni ban iya niyan sallah ba ni wani ce ban iya niyan sallah kamar ya ce ma shi mahaukaci ne domin niyan ne ka san zan yi sannan ka fara Ba wa bukatar ka karanta komi ba wani niyya shi ka karanta wani abin da niyya ne na ibada shi ne ka sani abu kaza zan yi kafin ka fara wannan shi ake cewa niyya a shar'ance don haka a kula abu na biyu daga cikin sharuɗa na alwalla ne a tasmiya ambaton suna Allah ka ce bismillah shara'i ne kafin mutum ya fara alwalla shara'i ne sai ya ce bismillah a farko shi da maluma sun ce wannan sharai in mutum ya manta bai ambaci suna Allah ba sai ya tuna cikin alwallah sai ce bismillah bai cewa bismillah ya awwalu wa akhiru kamar da ake wurin abinci kawai zai ce bismillah bismillah kawai sai ya ci gaba amma mutum ya alwala har ya kare bai ambaci suna Allah farko ba sai ya yi sabon alwala domin sharaɗi ne li hadisi abi sa'id saboda hadisi na abi sa'id Allah ya kare da ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a liman lam yadhkur alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci suna Allah a farko ba duk wanda ya alwala bai ce bismillah bai da alwala kuma hadisi ne da ya fara da la salata liman la wudu ala wanda ya sallah bai da alwala bai da sallah wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alai wanda kuma ya alwala bai ce bismillah ba shi kuma bai da alwala kuma wannan bismillah ana bukatun sai an motsa harshe haka malama suka cewa at-tasmiyatu ma'a dhikr ba ka ce na ce bismillah a cikin zuciya na ba ka ta harshen ka ya motsa a baki ka ambaci suna Allah sa'annan ka suma alwala wannan hadisi ne wanda yake Hassan kamar da Muhammad Nasir Jina Albani ya fitar a cikin sahihu da ibn maja kan hadisi na 323 الثالث شرعي uku almuwala. Yanzu mutum ya جيرو alwallan ba ya wanke hannu ya kuka bakin shi tsaya ya fira gadama. wallahi cristiano ronaldo ya fi messi shi an yi gadama ya gadama shi ɗibi ruwa kuma shi shaka ya shaka ina tsarsar ya gama wanke huskan shi kuma samu sabon gadama kuma mutum ya yi alwala ira ka da alwala ana bukata mutum ya jero alwalan gaba daga wani gaba zuwa wani gaba har ya gama alwallonsa ba da ya bari saboda aikata wani abu daban ba fa an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga wani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ya ga mutum na salla wa fi dhahri qadamihi lum'atin a bayan kafansa akwai wani dan bugire karami haka wanda kaman dai fa'in akai fa kaman da malama suke fassara lum'a abin da ya saura a kafansa kenan qadra dirham kaman dai dirhami ce kaman tempest haka in kane haka bayan kafan shurin bai wanke ba lam yusibha alma ruwa bai taba wurin ba fa ma amarahu annabi sallallahu an yu'id alwudu'a was sala an sallallahu alaihi shi je yi sabon alwala bai ce mai je ya wanke wurin domin zai wanke wurin ba a samu muwala ba jerowa ba sai ce mai ya saki sabon alwala ya canza alwallansa kuma yi sabon sallah kaga wannan na tabbatarwa cewa in mutum yayi alwala bai jero su ba yayi wani bugire ya zauna hawan wuri ya bushe hawan lokacin sannan ya ci gaba wannan ba alwallah ne ba ya mutum na yin alwala ya gama wanke hannaye ya kurkure baki yana gamawa kurkure baki da shakarwa dama haka ya tabbata a sunna za zamu ji bayanin sa insha Allah an qarib ya wanke huska ya wanke hannu ya shafa kai da kunni ya wanke kafa ya jero su ba da yayi wani dan matsayi shi bari yayi wani fire shi ya komo kuma ya wanke wani wannan in mutum ya haka ya bar shar'i na alwala wanda alwallan ya ruce shi ya kuma suma gina sabon alwallah gaba daya wannan hadisi ingantacce ne muhammad nasir dina al-albani a cikin sahih sunan abi dawud kan hadisi na 161 fitar wadda wannan za mu kawo karshen karatunmu na wannan ainihin dare har zuwa sati mai zuwa sai mu tashi kan matsalar ke gaba shine fara'iduhu farillun alwalla awa banda mutum ya bar ɗayan su ma a cikin alwala shi bai cika ba farillu na alwala inda za mu tashi sati mai zuwa kenan haka abin da saura na ga lokaci da ya yi amma mun ba da dama in akwai tambaya sai mu ji tambayoyi in tambayoyi ne da muke da jawabin su kai tsaye sha Allahu sai mu ba da jawabi na'am alaikum assalam wa rahmatullah wannan hukuncin mai yin aboshin mai zudda ciki na'am hukuncin wanda ke abortion mace ne ta ɗauki ciki za ta fitar da wannan ciki shi wannan matsayin matsayi ne wanda ke shari'a na musulunci bai ba da dama a yi ba shi inda uzuri inda uzuri ma ne ga wanda cikin bai kai ga halitta ba wannan ma shi da uzuri ko ba uzurin ne ban sun haifi yara da yawa mai zan ci ya zan yi in duba su Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci da ku da yaran duka muke azurta ku na kamar mace na da ciki ba hanyar ta cikin dan gani kawai ita ba ta iya ta duba ko kuma na ga shi no ni ban yi riji ina son an haihu ba ban yi shiri ba akwai wasu mazaje abinda suke ciki ne ban tashi haihuwa ba tukunna wannan ba uzuri bane amma uzuri na matsala da ke tare da ita uwan na farko ko kuwan tana da abin shayarwa wanda wannan cikin zai iya cutar da wannan yaro ba za a samu a kula da shi ba maluma sun ce kan wannan ana iya fidda wannan cikin da shari'in bai kai ga halitta ba makawa ga halitta bai kai wata hudu ba kenan domin in ɗauki ciki shi ya kai wata hudu ake sawa wannan abin rai amma bayan ya kai wata hudu in mutum ya je fidda wannan abin ya yayar ya shiga cikin waɗanda Allah zai musu tambaya ranar kiyama za a tambi yaron wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat sai a kawo wannan yaron a tambi yaron laifin me kai aka kashe kai ce wallahi ban san abin da nayi ba Sai a kawo uwa da uba laifin me na ne ko kashe shi kaga wannan matsala ne wanda yake yana da girman gaske da haka lamari na shi abu ne wanda yake yana da girma in mutum ya iya kiyaye ma baya yi san ne abin da ya fi dacewa amma da uzuri ana ya samu abin ma ya zama mutum amma ana samu wani matsalan da yau ilimi ya kai ana iya a ga ciki mace na wahala da shi kuma ga ya iya zama sanadiyya ma na uwan ta to irin wannan za a yi dnc kuma suke cewa ne wannan abin an yi babu laifi da a fanshi ita uwan saboda ka abi ta abin da ba a san ma da samuwansa zai yi ko ba zai yi ba ita uwa da take nan a rasa ta kakan wannan uzurin ana iya yin wannan matsayin wallahu ta'ala a'lam na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am tambaya kan abin da muka karanta cikin karatunmu yau cewa annabi sallallahu alaihi duk wanda ya sadu da iyalinsa sai yana son ya koma ya sanya alwala tsakanin saduwansu na farko ya na biyu fa innahu an shatulil auda domin haka ya fi karawa mai shi kwazo ko kwarjini a wurin komawa wannan kan namiji ne ko mace zahiru magana annabi sallallahu kan namijin ne shi yayi alwala abinda annabi sallallahu alaihi ya ainihin bayyana kenan aka wannan shine abin da ya bayyana muna kan wannan matsayin Allah ta'ala alam shi ne mai tambaya ya ƙara tambaya kuma cewa shin wanka ya kamata su yi kukuwa dai alwallan ne dai alwallan shi ne abin da yake mustahabbi ga wanda ya sa da iyalinsa yake sun komawa babu wani abu na abin da aka ɗibiya wa mutum mutum ya da iyalinsa yana so ya sake sadar ya ja ya wanka kuma ya kuma komo annan salasa ya taba saduwa da iyalinsa ya shiga wurwaga ya koma wurwaga a cikin dare ɗaya kuma ƙarshe da wanka ɗaya ƙarshe ya yi wanka a wannan ke cewa ba wani abu kan in da iyalinka sai ka yi wanka sannan ka iya komawa shi wannan abinda annabi ya gwada ya ce ka yi alwala da ka sanya alwala tsakanin saduwanku na farko da saduwanku da za ka sake yi in kana da shaukin haka abinda annabi sallallahu ya faɗa kenan kuma wannan shi ne abinda zamu faɗi kan wannan wallahu alam anan na bayan ka tukunna na malam alaikum assalam na'am to tambaya mai tambaya shine waya wayani cikin karatu mun ce annabi sallasa ya ce za ka ci abinci ka wanke hannu kamar yadda muka yi bayanin sa kan fiyin abincinku da za ku ci shi ne wanda aka yi alwudu'u ba da hu a yi alwala kafin cin abincin kuma a yi alwallah bayan cin abincin wacce wannan alwallan ba ana nufin alwallan sallah ba fi nufi ne wanke hannu wato wannan in mutum zai ci abinci da kato kuma shin shi ya wanke hannu in ya ci abincin da kato ya sa hannunsa ya ɗauki nama ko ya yanki nama ya ci shi ya wanke hannu har waya amma babu wannan shi ma katon da mutum zai fana shi shi ma ya wanke ba katon da aka wanke tun sati wancan kawai ya ci a yi sati wancan an wanke shi kenan sai mutum ya sa cikin abinci ba shi ma a wanke kaga an tabbaka in eh, ba hannu ne za ka sa cikin abincin kai tsaye ba in ya zama an wanke katun ka sa katun ka ci abincin hannu ka bai shiga ciki ba ka da wani laifi ko ba kai wani abu da yake abin tuhuma ba amma in ba da kato ba da hannu ne suka wanke hannu ka ce ai na yi sallah bai jima ba dai wa haka muke fari ba yanzu da na fito masallaci ba ka wanke hannunka ayin ka fito masallaci ma ne mafi dacewa ka wanke hannunka ka zo ka yi sujada ka aji hannunka wanda ana sujada akwai cuta tare da mutane baka san me ka dauki kan tabarma ko ƙasa cikin masallacin da hannun ka ba na kazance yanzu ga ne alwala ne sallah bai taso ba ka wanke hannunka kafin ka ci abincin ji annabi muhammad sannan ya koyar da mu sabta da kare kai daga barin curuta haka annabi sallallahu alaihi ya koyar da al'umma kai ma ka tabbaka ka kamanta Allah ya samu dace wallahu a'lam na amala alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na na'am na'am na'am musabi na'am na yi tambayoyin guda biyu malam ya yi tambayar farko kan batun alwala ne na'am kace na mutum karatun alkur'ani tambayan farko tilawan kur'ani mun ji a cikin karatu kan mustahabi ne mutum zai karanta alkur'ani ya yi alwala to tambayan mai tambaya shine mace mai al'ada shi ita ma tana ta karanta alkur'ani akan wannan yanayi jawabi shine eh tana ta karanta alkur'ani ba karanta kuma tana yi mata ɗauki kur'ani a hannunta ta yi karatu bisa ga zance mafi rinjaye saboda ka hada dalilai da suka zo malumma da ke cewa wadda ke da al'ada kwata ke cikin jinin al'ada ba ta taba alkur'ani suna kafa hujja da ayyana da ke cikin suratul waqi'a innahu ƙur'anin karim fi kitabin maknun la masu? illal mutahharun ne wannan alkur'ani ne mai karamci da ke cikin ainihin littafi wanda yake an kiyaye shi babu mai iya shafansa shi dai wa'anda aka tsarkake ayan kenan wa'anda aka tsarkake kamar yadda yake shine mazhabi na mufassiru na gaba ɗaya malumin tafsiri su ne mala'iku da an ce mutahar ism maf'ul ne ba ismu fa'il ba kai da ke alwala ana ce mai kai mutahiyar. da an ce la yamassu illal almutahhiruna ku da ke alwala kenan amma mutaharuna su Allah ne ya tsarkake su ba da tare da su ism maf'ulu ne muna fahimta na naka tun wannan wurin kaga wannan ayan ba a kafa hujja shi kan rashin taba alkur'ani ga wanda bai da tsarki domin wannan shine babban dalilin da suke kafa hujja shi cewa Allah ce la masu innal mutahharun ba da kai ake ba da mala'iku ake domin kitabin maknun na allahul mahfuz kenan a can babu wanda ya sai je shafi qur'ani balle ya fidda wani abu ko ya sa wani abu ciki illal mutahharun shi dai mala'iku da aka tsarkake su dama su amintattu ne su ne ke iya taba alkur'ani su ma da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala naka mun gano cewa waga ayan ba da wayannan mutanen ake ba ba da mutane ake ba shi mu bincika yanzu menene dalili kuma na biyu dalili na biyu shi ma hadisi ingantacce ne cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne amr ibn ne na manta sunan da kyau yace la yamassul mushaf illa tahir hadisi ne ingantacce sahih kada a shafi qur'ani shi mai tsarki wannan hadisin ya inganta to dalili na biyu da masu cewa wanda bai da tsarki bai taba alqur'ani shine wannan la ya musul mushafa illa tahir wasika a nasarar ya rubuta ya aika wani sarki daga cikin wasikan sai ya kawo wannan zancen cewa kada a shafi alkur'ani shi mai tsarki wannan hadisi ne ingantacce to yanzu tambaya shi ne wani ne mai tsarki kuma anas sallallahu alaihi ya yi bayaninsa saboda hadisi da aka samu na abu huraira allah ya ƙara yarda a gare ce na kamu da janaba ina tafiya kan wani hanya daga cikin hanyoyin madina sai yana haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi gaba da gaba da na ga annabi sallallahu kawai shi na sha kwana in ji abu huraira kawai sai na wani lungu me yasa dan na tare da janaba sai na je na yi wanka sa'an nan na zo da na haɗu da annabi sallallahu ce ah na hangu ga kana zuwa gaba ɗaya ban gani ka ce eh, wallahi sai ina tare da janaba ne ka ban su in zo in shafa ma dauda sai annabi sallallahu ce mai al-mu'minu la yanjus mu'mini baya zamowa najasa kenan mu'mini tahir ba da kai ake ba wayanda aka ce ba su shafan alkur'ani su ne arna suke tare da najasa wanda yake ma'nawi innamal mushrikuna najas amma almu'min la yanjus mu'mini baya zama wa najasa sa'annan akwai hadisi na uwar mu ne Aisha shi ma hadisi ne ingantacce wanda a nasarar ya ce mata dauko mai sajjada a cikin matsala shi ta ce mai ina tare da haila shi ya ce miki ya ce mata ina inna haidatuki da ki ya ce ai al'adanki ko hailan ba hannunki yake ba kawunan na nuna muna an ce tana al'ada ba ta taba kur'ani ba hannunta wani al'ada yake ba muna fahimta sana akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi da ya tabbata annabi sallallahu na karanta alkur'ani cikin kowane yanayi yana ambaton Allah cikin kowane yanayi cikin kowane yanayi an ce ko ne yana da tsarki baya da tsarki duka yana karatun alkur'ani kuma yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da aka zance da maluma su kai shi ne mustahabi ne a yi alwalla kafin a karanta kur'ani amma ba wajibi ba ne haka ne mustahabi ne a yi alwalla kafin a ɗauki alkur'ani amma ba wajibi ba ne da haka mace mai al'ada tana iya karanta alkur'ani musamman ma wadda take mai koyon karatu za ta karanta alkur'ani ba ta zama kwana shida ba ta koyi mai sadan ba ne da tsarki wannan ba daidai ba ne da aka sai a kula akwai maluma da ke da wannan ra'ayin wancan ra'ayin da muka ji akwai wani ne ya taba kira na wasu sun tambaye ni kan wannan matsalar na ce babu laifi ana iyawa sai ya kowalwa ya tambaye ni ga abin da ya ji na ce eh haka ni na faɗi ya to misa zan zo ina sa mutane abin da allah ya haramta na ce daga ina shi ta mai ina da tafsirin ibn kathir na ce kwarai ko wani ɗokin buɗe tafsirin sotul waƙi'a na ce to gashi nan na buɗe ya ce kai ma ka buɗe na kawo eto. Eh to ce bismillah wuzi karanta na ce to karanta ne shi je fara karantu ta sakiya na ce a tafsirin ayan karanta gaba ɗaya kafin kai ƙarshe murga mafi wa a shi nan zai karanta kun san wayon da yake min zai min wayo zance da aka yi gaba ɗaya sai bari shi je ɗauko imam bukasa ya ce amma wasu maluma sun ce bai yiwuwa shi zai karanta min wannan ya kafa hujja da yace a Imam Kasir yayi bayani ne ga abin da aka ce ga abin da aka ce sai ya tabbata ce amma wasu malumma sun ce she in tsaya ya karanta min wasu malumma na ce malam ai ba haka ake yi ba ana cikin mas'ala ana karanto zantukan gaba ɗaya ne kafin a kare ni da kai duka kowa ya gane ina gaskiya yake in ko ba ni da kai karbe na ko wasu jama'a ko su ma sun fahimci ko da kai baka tashi kan ra'ayinka ba amma kawai ka ɗauko ko a shi bai yadda na ce ni ma ba haka gwada min karatu gwada an gwada min karatu kan zai yi bincike in karanta duka na kare inda ya yi firin jayi a wuri na tsaya kai ko shi bai yadda na ce amma ka yadda shi dai baka son mu gano gaskiya kenan shi ce malam ka kuma makaranta na ce mai na gode dama makarantar nake kawai shi kenan haka matsala yanzu sai a bi menene dalili menene dalili shi a karanto duka da wannan sai a gano na ya firin jayi sai a tsaya kan wannan wurin akwai zance da ake cewa umar wurin musulunta su je da ki ainihin yar uwan shi har ta faɗi jini ya zai ce ta bashi Kur'ani wannan asarin bai inganta ba bai inganta ba wasu na kafa hujja da wannan wuta ce da ya ce ta bashi Kur'ani ta ce mai shi kayi wanka sai je wanka yanzu tambaya shine mushrikin yi wanka yana sarkaka kan bai musulunta ba a'a wanka zarki bai wanke mushriki shi ya musulunta da kalma in yi kalman ya kare sannan yi wanka muna fahimta yi da ko da zancen ya inganta ma ita ai bata ce a nan salasa ya sa ta ba kuma balle zancen ma bai inganta ba kamar da malama suka faɗa wallahu ta'ala a da ka kata mafahimci wannan matsala kamar yadda muka ji tambayan ka na biyu kace na batun musahabi ne mutum yawa mamaci wanka ya yi wanka wa wankan wani irin wanka ake nufi in kaga an yi batun wanka cikin lamari na addini ana nufin wankan tsarki wanka irin wankan janaba wannan wankan ake nufi in mutum yawa mace wanka zai yi wanka irin wannan wankan zai yi amma ba wajibi ba ne mustahabi ne mutum ya yi abu mai kyau in bai yi ba ko babu komai akan sallallahu ta'ala alamun tsaya a nan abin da muka faɗi alaikum salam wai laje ka ɗauki ƙur'ani ka ba arni don ya karanta maluma sun yi magana da yawa kan wannan matsalar saboda hadisi na annabi muhammad sallallahu da ya ce kada a yi tafiya da ƙur'ani zuwa ga ƙasan arna kai za ka ƙasan arna arna kawai ke wannan ƙasan wurgace da ƙur'ani mai yasa don ƙur'ani in ka je ya iya komawa hannun arna ko bai kamata arni ya taɓa alƙur'ani ba arni ba ɗaukan qur'ani a bashi bi taɓa alqur'ani kida abin maluma suka ce ne translation shi wannan ba qur'ani bane wannan maganar mutane ne ana ya ba kowa ya karanta amma ka ji qur'ani Kur'ani shi wannan Kur'anin cikakken Kur'ani ka ba arni wannan bai dace ba A ya ce kada a shafi alkur'ani illa tahir ya ce ka ai tafiya kuma zuwa ga kasan arna da alkur'ani don kada alkur'ani zai shiga hannun arna ka ba dukan alkur'ani a ba arni shi dai kur'ani in translation ne wannan ba shi matsayin kur'ani maganan wani ne yake bayanin alkur'ani muna fahimta da ka translation ba a daukan shi kur'ani ne muna fahimta ba a daukan so shi malama ka ce ba bai dace ba ka yi translation kawai ba da kaka larabcin ba domin irin wannan sojewa ana iya yi in an sake wani ma'ana ina da wuyan a gano amma ga laracin ga turanci ga laracin ga hausa ka karanta laracin ka karanta hausa ba da ka nan ba daidai ba ne ba haka yake ba na haka sai a kola wallahu ta'ala alam da muka faɗi wanda yake daidai ne allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tutubi halashe allah muna afuwa الله غفر تمن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا na الا انت نستغفرك ونتوب اليك alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh